sallama a gare ku da fatan nan lahiya da wannan maraicen laraba tara ga watan Disamba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka. A kan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com sai kuma ta amfani FM a birnin Yamai kasar jamhuriyar Nijar masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Faiki tare da Halima Jumrau. har yanzu fa matasan Najeriya na bayyana cewa shugaba Muhammadu Buhari ya yi musu ba daidai ba wajen raba mukaman gwamnati Da yawansu na ci gaba da cewa ba a yi musu adalci ba, sun taimaka canji ya samu, amma kuma ba a ba su damar nuna kamun ludayinsu ba, ba a ba su damar taka rawar kawo canjin da ƙasa take bukata ba. masu tattaunawa a zauren matasa na ganin cewa tsofaffin 'yan siyasa sun yi babakere a guraben matasa matashi shine wanda yake da jini a jikinsa yake da kwazo wadda zai tashi ya abubuwa wadda wadda yake da shekaru mai yawa ba zai iya yin su ba sun ɗanɗana wajen saboda cin hanci da rashawa ba sa so su bari To wai me yasa tsofaffin 'yan siyasa kullun su ne? Me yasa ba sa son gusawa su bar ragamar a hannun sabbin jini? Me dalilin su? Ba a yiwuwa ne mutane da rayuwarsu su bar siyasa ba su san matasa waɗanda suka gane waɗanda suke iya taka rawar a zo a gani kin ji abin da sa waɗannan tsohon kurayen yau su ne kuma gobe su ne To za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa idan ana maganar kyautata rayuwa shin bukatun matasa maza ɗaya ne da bukatun matasa mata ko kuwa bukatunsu sun sha bamban. Amma kafin nan Isa Lawal Ikara zai taho da labarin ɗan iya ku biyo mu ku ji duka cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Jamila kin san yanzu haka an samu su matasa arewa waɗanda sun mai da hankalinsu gadan-gadan akan noma. kwarai mm, da gaske. To ɗan iya ya samu labarin waɗannan matasa. Saboda haka shi ma duk tunanin shi akan waɗannan matasa ne yanzu daga Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya. muna haɗuwa da ɗan iya ya wuce ɗan ikara mu gode wa Allah domin kwanan nan ƴan uwanmu matasa za su fara walwala na ce o ɗan iya masu kala kala yau kuma me kake son yin talla ya ce kasan dai 'yan uwana matasa sun saƙa kansa a wahala saboda kowa ya yi karatu sai ya yi ta neman sai ya kutsa cikin daula amma yanzu na ji matasan sun shirya warware wannan talala don ko sun gano harkar noman kasuwanci na cike da falala domin haka suka ce noma za su duka kawai zalla shi sa samu sararin tsallake wa duk wani tarkon maula na ce to dan iya ina fata dai gwamnati za ta taimaka musu kasan harkar noman kasuwa fa sai da asusu ya ce e, ai kasan babban maganar ita ce son noman dai ya kwanta a cikin zuciyarsu amma tun da sun gane gaskiyar batun su ya su har ma wani masanin harkar noman daga cikinsu ya shirya wani katafaren babban taro kan harkar noma da horar da su ai kenan sai mu ce babu sauran kurmusu su. don da sannu za su samu su natsu har ma kasar ta fara alfahari da su maimakon zaman kashe wandan da ke illata zuciyoyinsu wanda irin shi ne ma ke hankaɗa su cikin halin ni'yasu na ce amma faɗan iya kasan matasanmu da lalaci anya kana ga za su iya noma ba wani sakaci ya ce ai kasan yanzu lokaci ne na neman yanci kuma matasan sun san tarin arzikin da ke cikin noman kasuwanci shi yasa suka yanke shawarar jingina dogon turanci don kuwa sun gane da noma ne ake murkushe yunwa da talauci kuma tun da an ce nigeria tana kashe sama da naira miliyan dubu sau dubu wato ya fi ma tiriliyan guda duk shekara don shigo da abinci kuma gashi yanzu wannan sabuwar gwamnati zamani ne na yaƙi da cin hanci A ai ya zama dole kenan kowa ya nemi aikin yi don gujewa kulafuci ta yadda da sani dai za a daina kiran 'yan najeriya da sunayen da ke nuna muzanci na ce gaskiya dan iya idan haka ne matasan mu fa sun yi tunani da suka amince za su daina rara gefa kawai su rungumi noman zamani ita kuma gwamnati naji za ta kashe duk wani matakin da matasan ka iya yi mai muni da naji ministan najeriya da ke kula da ma'aikatar matasa wasa da wasanni wato Salomon Dalon din da na ji wasu na kiran shi da dan masani ya ce gwamnatin Buhari za ta taimaka wa matasan ta kowane fanni saboda kasan komai ƙoƙarin matasan na rungumar noma sai fa gwamnati ta zama musu tsani ta hanyar samar da ingantaccen iri da taki a farashin da ba tsanani idan aka yi wannan ne za ka ga matasan na ta kwararowa cikin harkar noman rukuni-rukuni har dai a ƙarshe ka ga matasan da gwamnati yanzu kowa na cin amfani. Yanzu ga zauren matasa inda Hassan Maina Kaina da Abdullahi Aliyu Katsina na ƙungiyoyi masu zaman kansu a Abuja da kuma kakakin Majalisar Matasan Najeriya Abba Waziri za su ƙarashe muhawararsu da suke yi akan matasa a gwamnati. Abdullahi Ali Katsina ne ya fara bayani kamar haka. Ni ina ganin cewa kowane lungu na ƙasar nan aka ba matashi ina da yakinin cewa zai iya rike kuma kuda da shugabancin ƙasar ne. Me hujja kan? Eh hujjojina shine gogewa da kuma gwagwarmaya da juriya. Wannan shine dalilikan da nake da. Hmm. Uh, uh, Honorable Abu ziri ko a 'yan kwanakin nan mun hira kai ta waya da gaya mana cewa matasa da yawa a shirye suke domin su fuskanci kowane irin shugabanci ne a cikin ƙasar nan yanzu alal misali a wannan lokacin da muke ciki kuma a shirye kuke kwarai da gaske to wannan tambaya naka na ji daɗin sa kwarai da gaske bari mu koma baya mu a wannan gwamnatin abin da muke bukata shine akwai zaman da muka yi sha ɗaya ga watan august a wannan shekara kafin a yi ranar matasa a sha biyu ga wata matasa a ƙasar nan gaba ɗaya an zo an taru an zanna an yi diskosin abubuwa da dama sakamakon da aka bayar shi ne bukatan mu da wannan gwamnati idan ba za a dau matasa a basu abubuwa da yawa ba to muna bukatan a dauko matashi a bashi ministan matasa yanzu kamar yadda gwamnati ba za ta dau namiji ta kai shi ministry na, na women affairs ba to haka mu matasa ba ma bukatan a ɗauko wani dottijo a kawo mana shi ministirin matasa saboda shi matashi shine san matsalar matashi idan misali a ƙungiyoyin matasa akwai wani matsala ya taso idan matashi dan uwanka ne zaka fi jin kai tsaye zaka hau kanshi zaka gaya mishi abun da ya kamata amma idan aka kawo ni dottijo sai ka ga shi ba zai fahimce ka ba kai ba za ka fahimce shi ba daga baya kuma sai ka ga ba cimma nasara ba <laughs> to kaga irin wannan abubuwa kenan eh, to amma honorable ka gamsu da zubin sabbin ministocin nan yanzu dangane da bukatar ku na matasa to alal hakika ni ban da wani abu na musamman akan wani minista daban kukan namu shine a cikinsu sai ina tunani da ka duba shekarunsu sai ka ji wasu suna cewa ai akwai matasa a cikinsu to idan ka ga matashi ya furfura fa ya koma cikin layin gajiyayyen matashi ya zamo da tujo ya sha gwagwarmaya mm. matashi shine wadda yake da jini a jikinsa yake da kwazo wadda zai tashi ya abubuwa wadda wadda yake da shekaru mai yawa ba zai iya yin su ba kuma sai mu dawo waye ne matashi muka ce akwai shekarun da aka bayar ka'ida wannan wanda yake wannan shekarun shine matashi amma idan aka kawo sabanin hakan kuma sai ka ga a cimma nasara eh, yanzu zan ban katse ka ba eh. a ka'ida waye ne matashi shine muka ce matashi ya fara daga mai shekara goma sha takwas zuwa shekara arba'in wasu ma suka yi tsanani suka ce zuwa shekara talatin da biyar amma abin da duniya ta fi yarda da shi shine mai shekara sha takwas zuwa shekara arba'in su kaga wannan shine matashi idan ka kawo mai shekara 45 ya sama kaga ya fara dosan hamsin sai a ce mishi matashi a wani lokaci a ƙasar nan amma mu kuma abin da muke kiran wannan shine gajiyayyen matashi ya bar matashi ya koma dottijo so idan aka ɗauko shi aka sa shi a cikin mu muna gaba a kyauta mana ba kama an mana fashin abin da ya kamata a bamu sai ka tuna mun da wani shugaban matasa na wata jami'a a kasar da aka taɓa yi kwanan nan yan jirgin suna masa interview ya ce shekara 65 ne kawai to yana ga wannan shi yana ga wannan shi ne abin da orga cewa ga je mu da shi kenan <laughs> amma wannan orga ga je mu da shi yi eh, to Abdullahi Luka sune idan ka ji abin da orga faɗa a matashi yakan tashi daga shekara sha takwas zuwa arba'in. gaskiya ne yanzu kenan dukkan wannan matasa ne gaskiya ne wani lokacin me tunanin manya na ganin cewa ba su cika san damawa da matasa sosai a cikin al'amura na shugabanci ba kana ga me tunanin su a dalili biyu ne dalili na farko sun ɗanɗana wajen saboda cin hanci da rashawa ba sa so su bari dalili na biyu suna ganin idan suka kawo wani ƙwararre wanda yake da gogewa ya fitar da kanshi ya yi abin da ya dace duniya ta gani to kuma zai dishe su saboda ka ba za a sake ganin su a matsayin shugabanni ba ko wanda suka cancanta ko wanda kuma ya kamata a dinga bi saboda haka kamar kishi ne zai faru tsakanin a wannan abubuwa guda bisa baka wannan ni ina ganin shine dalilika da ya sanya shugabanni ko kuma dattawa ko tsofaffi ba sa so a su ba da dama ma matashi wani mm. abu waziri kana ga me tunanin shugabanni da ya sa ba sa son su ba ku dama kwarai kamar abun da ya ce na farko idan ka kawo matashi ka ba shi dama to fa an bar ganin kiman dottijon saboda matashin zai taka rawan gani yadda zai binne shi gaba daya duk gudunmawar da yake bayar za a ga matashin ashe muna da irin wannan muke bata lokaci to wannan abun shi yake sa ba a bawa matasa dama sai ka ga mutum ya yi shekara talatin ya haura talatin ya doshi arba'in ba wani dama da aka bashi da ya yi yunkuri zai nemi wani abu sai ka ji manyan suna kira sai su kai yaro ne ba bayan su lokacin da suka rike matsayi kuma za ka ga wasu su akwai masu shekara ashirin da wani abu wasu shekara talatin da ɗan kaɗan kuma a wannan shekarun ne suka fi ba da gudumawa saboda shekaran matashi wannan shekarun da muka faɗa baya wannan shekarun su ne suka fi amfani a rayuwar ɗan adam so idan aka ɗau matsayi aka ba mutum a wannan shekarun zai fita karon gari kuma zai so ya kare mutuncinsa saboda zai dawo jama'a daga baya idan bai yi abun kirki ba jama'a da al'umma duka za su ƙi shi idan ya taka rawan gani kuma zai dawo kuma jama'an za su ƙara mara mishi baya to su mu abin da muke kira da dattawa shine ba wai su dinga gudanmu ba a'a wannan farin gashi da yake kansu mun san akwai hikima a ciki mu su ba mu dama mu yi gwagwarmaya idan abun shawara ya taso za mu tashi mu je gare su mu nemi shawara abun da muke bukata shine dama kawai matasa suke so a kasar nan kamar yadda duk gwamnatin duniya yanka duba za ka ga matasa su suka fi kowa ba gudumawa abdullahi ka suna kaji abin da wani ya faɗa to idan muka duba irin wannan damar ta ina za fara bari ba da misali guda ɗaya a irin fahimta da na a kamar da a cikin gabatarwa ta bangaren shi speaker da kuma ni kaina mun yi magana kusan iri daya cewa fafutuka mun jagoranci kungiyoyi da suka kawo wannan gwamnatin in za mu iya jagorancin kungiyoyi mu wayar da kai mu ilmantar mu faɗakar kuma matsa lamba har a kifar da gwamnati ko kuma a canza ta a kan farko a tarihin afirka to ni ina ganin cewa a wannan shine a hanya ta farko na samun wannan canjin ko kuma tsoma matasa a harkar gwamnati in za mu iya yin wannan jagorancin to me ya rage kuma abin da ya rage shine a buɗe wasu wurare da ake ganin sun yi kama da irin wannan gwagwarmai da muka yi a bayar a bada watanni uku zuwa shida a ga wani irin sakamako ne za a iya samu ta bangaren wannan jagoranci ko shugabanci da aka ba wa annan matasa saboda ni ina ganin rawar da mu matasa muka taka ko shugabannin jam'iyya ko shugabannin kungiyoyi a campaign campaign ban yi tunanin sun taka rawar da mu muka taka ba saboda mun taka wannan rawar ba tare da an ba mu ko sisi ba mun taka wannan rawar ba tare da muna da wani abu a aljihunmu ba mun taka wannan rawar ba tare da muna da manya-manyan motoci ko jiragen sama da za mu iya hawa mu je inda muke muke bukata mu je ba amma mun taka wannan rawar saboda muna da kwarewa da gogewa ta zamani muna da kishi mun zabura mun yi da za a iya mun yi ba tare da komai ba to ina ga an ce yau an ba mu kuɗi an ba mu kayan aiki kuma mun haɗa wannan kuɗin da kayan aiki da ƙwarewa da jajircewa da muke ita a wuri guda a ina ganin cewa kila sai najeriya an fara tunanin cewa za ta yi ma china ko su india a obatakin ta bangaren tattalin arziki da kuma shugabanci a <laughs> ba dai kwanan nan ba ko amma <laughs> to da ke lokaci na hararen mu a karshe eh. honorable me kalmar ka ta karshe dangane da shawara ga matasa kwarai matasa kamar yadda na faɗa a baya ya kamata mu kasance masu haƙuri ko da yake duk inda ka ga matashi zaka ga kullun jininsa yana da zafi yana son gaggawa amma duk wani abun da matashi ya sa a gaba idan ya zamo mai haƙuri kuma ya je ya nemi ilimi ya haɗa shi da haƙuri to ina ga babu inda ba zai kai ba abdullahi aliyu katsina me ka ka ta karshe shawara ga matasa to gaskiya ni ba matasa kaɗai zan ba shawara ba amma dai matasa ina so su zama masu jajircewa kada su zama masu kasala su zamanto masu taimakon kansu da kuma san taimakon ƙasa kannan kuma zan ba gwamnati shawara in ba platform aka samu ba wanda matashi zai iya zuwa ya ya gina kanshi ko wanda kuma zai taimaki ƙasa to gaskiya za mu ta magana mu ta maimaita magana shekaru aru aru masu zuwa ya gina kansa ko gina kasa ya gina ma'ana idan gwamnati ta kirkiro da sana'o'i aka ba matashi dama ai zai gina kanshi ta bangaren samun aiki wanda zai dogara da shi mm. kan nan kuma gwamnati za ta samu kuɗin shiga mm. so ba ina nihin zai gina kanshi ba ta bangaren kuɗi ba amma zai gina kanshi ta aiki ya samu aikin ni ya biya ma kanshi bukatu kan nan kuma gwamnati ta samu kuɗin shiga To Jamila kin ji muhawara. Gaskiya. To yau ma Muhammadu na maiwa atto malamin koyar da ilimin shari'a a jami'ar Tawa ƙasar jamhuriyar Nijar ya amsa mana tambayar cewa wai shin me yasa tsofaffin 'yan siyasa kullum su ne ba sa so su ba sabon jini wuri? To amma kahin ya amsa wannan tambaya na ya mishi wata tambayar cewa anya ko a wannan zamani ana iya samun matasa masu halin taku a wajen siyasa? Ana iya samun irin wannan matasa da dama ma. To abin da yake faruwa shine a harkokin siyasa wa'annan matasan wa'anda ke da wannan halin dattakon da ya kamata sun kasance mutane ne wa'anda ba su da wata kima cikin harkokin siyasa. In ma sun shigo ba wata karama ake musu ba. Saboda a jam'iyyar siyasar mu mutane sun yi san wanda ta amsa shata wa'anda ke yaba mai gida da makarabansa wa'anda suka kasance fadawa ba wa'anda ke aiki da hankali ba da sani ya kamata to kun gani duk matashin da za a zakuwa yi da aƙida da da ƙoƙarin shigo da eh, hanyar da ya kamata domin a kiyaye gaskiya to ba a damawa da shi a cikin wannan harkokin sai dai su wannan waɗanda suka kasance fadawan shugabannin jam'iyyar siyasa kullum za a matsayi da su ne ake yi idan haka yau eh, rishin su da rishin da rishin sani ya kamata su ya kasance abin da ake amfani da shi domin a ga rishin karama matasa nan wa'annan matasan wa'anda suka san ya kamata da wa'anda suka san da waɗanda ke iya aiki fi sabilillahi da da da, zuciya guda lalle in a siyasa in suna ma cikin jam'iyyar siyasa ba su da wata karama kuma da damar su sun kasance ba ruwansu da harkar siyasa saboda harkar siyasa abu ne eh, da yake dauke eh, da akidodi wanda duk wanda ke san wanda san ya kamata wanda san ciwon kanshi yake kokarin shi nisanta saboda abu ne wanda eh, tunani ne mummi da duk wanda ke da aƙida ta gari wanda ke wanda ke tunanin ya inda yau halayen siyasa suna da nasaba da duk wanda ba wani mai matsayi a cikin harkokin siyasa kamar wanda zai kwatantawa da duk harkokin asha wanda shugabanni suke yi eh, daidai ne a kwashi dukiya al'umma a da ciki a kanta a yi a rishin gaskiya tsakanin al'umma da sauransu irin waɗannan matasan da ke hito a kan titi su saba su a wannan ya kamata a bugi wannan don saboda ba ya tare ko kuma don saboda ba ya da wani gata a cikin a cikin to irin waɗannan matasan su ne suka kusance harakokin eh, harakokin jam'iyyar siyasa kuma su ne a duk lokacin da za a rabu makamai da su ne ake yi kenan kun gani waɗanda suka waɗanda ke da zuciya a ci gaba kin da wuya su samu shiga babban matsalar kenan kenan eh, abin nihi a nan shine zancen eh, tsohon kuraye wa'annan na ƙasar ba ta yiwuwa ne wa'annan mutane da rayuwarsu su bar siyasa a nan suke ci sha kuma bakin abin da suka iya yi kenan ta daga cikin tunani eh, na a ci gaba ba su da wata aƙida. kwararra wadda ta yi karaba a kan iko domin ka karrama makomaka taka ta kanka ba ta wani ba yau in kin ɗauke su ba ta yi wa a ce kai a shekara saba'in tunanin wani aikin babu wani mai iya yin shi sai kai to in ya kasance ka shekara tamanin baka koya ma kowa aikin ba aikin da ka iya ai ya kamata kai karan kanka ka shi kunya saboda babba ko ƙasa ta sa kuɗi a kanka ka koyi aiki a ce wai eh, shekara tamanin da goma kuma kana shi ba wani a bayan ka wanda ke iya wannan aiki to ai kan shi kun saboda baka mai da baka mai da ba baka mai da ba abin da ƙasa ta sa a kanka domin eh, dan ka koyi wannan aiki tunda da ƙasa ta sa kuɗin a kanka domin ka kuma ka koya ma wa'anda bayan ka za su ci gaba da wannan aiki to amma babba abin alfahari a ƙasarmu shine duk inda ka kasance masani a wani a wani shanti to kana bakin cikin wani shi taso a ka shi kasance a wannan shahin kenan tana kokarin ka kare wannan shahin ka ya kasance duk a lokacin da za a yi sai kai in ka mutu kuma shi kenan ƙasa ta asara sai kuma an ne an sake tunanin yadda za a nemo wani wanda za a sa kuɗi a kansa kuma Eh, eh, abin nan to kin ji abin da da sa wa'annan tsohon kurayen yau su ne kuma gobe su ne ba su da su niyyar su nisanci su siyasa ba su da niyyar su ba da su ba matasa da su gwada abin da suka iya yi rayuwarsu ta alakanta eh, da wannan mukami na siyasa da damansu in kika ɗauka yau in za a maida su Eh, adawa shekara guda ta isa su kaskanta idan su da gariya ta koke suna share kasa manya-manyan talakawa manya-manyan almajirai ga sunan to shi yasa ba ta yiwa su nisanci harkar siyasa kuma shi yasa ba ta yiwa su tunanin ya kamata ba ta yiwa su zancen yauci ga sunan kana tare da wannan da inda da inda iko ya canza hannu sai ka sheka ka ɗauki kayan ka koma na haka don saboda ba ka san ka wahala kuma a kowane kuma suka kasance a adawa yaban mamaki sai kasance da mushan lakwal ne ko lise ko university amma da inda matsayin minister ko dikte to in ya kasance a adawa shi ya shi da shi koma tsohon aiki shi sai dai shi koma sai dai shi ɗauki mota shi ke ofis yake neman sauran abokan siyasa su tallafa mishi yake neman eh, a ofis-ofis na mayan 'yan siyasa domin shi ya eh, rayuwar shi ta danganta da rayuwar minista ta danganta da rayuwar deputy ba shi tunanin shi komo ƙasa a tsohon aikin shi ba su san matasa waɗanda suka gane waɗanda suke iya taka rawar a zo a gani waɗanda za su kasance dawa ne ɗan neman kaɗanni a ɗan neman tsungurmin saboda wa'annan matasan su za su ba su dama ci gaba da wannan mummunan halin nasu mummunan da tasu ta ka kare ka kare abincinka ba ruwanka da gobe. Change Africa, it go happen, no. Oh, oh. To mun yi muku tambayar cewa idan ana maganar kyautata rayuwa, shin bukatun matasa maza ɗaya ne da bukatun matasa mata? Ko bukatunsu sun bambanta? Ga yadda kuka amsa ta Facebook. ba. Yau da gobe ai bukatun matasa maza da matasa mata duk ɗaya ne, domin bukatar matashin kirki ba ta wuce a samar masa da ingantaccen ilimi, samar masa da hanya mai ɗora rayuwarsa a kan turba ta garba. Ai waɗannan su ne manyan bukatun ɗan uwa matashi, kuma na tabbatar a wajen neman biyan waɗannan bukatun to ba maganar bambanci tsakanin maza da mata sako daga abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau yau da gobe ai duk ɗaya ne domin kuwa burin matasa maza bai wuce su mallaki gida mota da kyakkyawar mata ba haka zalika su ma matasa mata burinsu bai wuce su auri wanda yake da gida da mota ba saƙo daga shamsu habibu azare Yau da gobe bukatunsu sun bambanta domin duk wani matashi namiji mai hankali burin shi baya wuce yadda zai rike kanshi ta hanyar aikin gwamnati ko sana'ar hannu. Amma matasa mata burinsu baya wuce yadda za su yi su wuce kawayensu ta hanyar sa sutura mai kyau, rike babbar waya da kuma uwa uba da za su samu namijin aure mai abin hannu. Sako daga Mujahideen Muhammad. A yi da bukatar matasa maza da ta mata ɗaya ne saboda in matsalar matasa maza ta gyaru to ta mata ma za ta warke don hakan in har ta maza ta yi kyau to za mu aure su sosai kuma za su ji daɗi matuƙar gaske sako daga bashir nasiru akwai bambanci mai yawa a tsakanin su maza sun yi mata bukatu domin su maza su ke jagorantar al'amuran rayuwa a hannuni da yawa wani lokaci ma bukatun mata matasa a wuyan maza matasa suke sako daga attahir hashimu idan ana maganar kyautata rayuwa bukatun matasa maza sun fi na matasa mata yawa shi namiji mai nemowa ne ya kawo wa mace kaga kuwa dole bukatunsa za su fi na mace yawa saƙo daga Abubakar Baban Rabi Sarina. Ina ko alama ba ɗaya ne ba, saboda mata sun yi kowa bukata a rayuwa ta duniya tun daga son miji mai kuɗi, son girma a tsararsu mata da dai sauransu. saƙo daga Abdulaziz a karami Salam filin yau da gobe, ai idan ana maganar bukata kowa da yadda tasu take da muhimmanci. Kamar maza dole tasu tafi kyautatuwa don kuwa idan tafiya ta yi tafiya kowa ƙarƙashinsa yake dawowa. da fatan Allah ya kyautata mana rayuwar mu baki ɗaya, amin sako daga gamba barau fataskum ai ba yadda za a yi bukatun matasa maza ya zama ɗaya da na takwarorinsu mata don ko a gida za ka ga mahi yawan bukatocin matasa mata suna rataye a kan takwarorinsu maza a makaranta ma haka kai a duk fannonin rayuwa sai kalilan da ba a rasa ba sako daga mun liman tureta. Jamila. Ni dai. Jami'a a Jamila mm. kullum masu saurare muke tambaya mm. matasan da ke sauraron mu ina tambaya idan eh. ana maganar kyautata rayuwa a ganin ki bukatun matasa maza da bukatun matasa mata duka ɗaya ne ko ko sun bambanta. Duk ɗaya ne saboda ɗan adam dai ɗan adam ne. Dole sai da kyakkyawan tashi sai kana da sani kana da kasan ina ka nufa zaka san menene ma kake bukata akai ni abin da ya ban mamaki sosai an sa mata kawai su dai suna son abin duniya ne an sa mata ko mata sun sa kansu to shine abin tambayar ba ya za mu sani saboda matan basu ma rubuto mana nasu ra'ayin ba akwai irin ki irin ki da yawa akwai irina irina da yawa akwai muna aiki da su Maryam su Grace mm. muna akwai mata da yawa waɗanda mun san ra'ayoyinsu ba haka ba ne. Mm. To, shi yasa da cika ce an sa su na ce a ah, sun sa kansu da. To, ainihin ba zan iya cewa ba ba sa su aka ba saboda mun ba su dama su rubuto mana ra'ayinsu. Me yasa sai dai maza su yi ta aran. Wallahi cikin amsa wajen ɗari biyu da wani abu sai da na bi ɗaya bayan ɗaya ɗaya ba. Babu mace ko ɗaya. Samu dai mace ko ɗaya babu. Amma gaskiya mata ƴan uwana. Abinda waɗannan maza suka haɗi. Wato gaskiya ne. Da gaskiya ne tunda babu wanda. Babu wanda ta zo ta kare kanta. Gaskiya ban ji daɗi ba amma saboda gaskiya ba rayuwar ba yawancin matanmu yawanci su sun ta'allaka rayuwarsu da jin daɗin rayuwarsu akan namiji ko akan e aure akan arzikin namiji akan alhali ba haka bane kin san da akwai lokacin da na je makaranta a Kano irin makarantar yar mata yan mata haka sai nake tambayan su me wani menene burin ku a cikin rayuwar ku menene burin ku Ma'aurin namiji ma'aurin namiji na gari in suna da 'ya'ya mata Allah baki miji mai kuɗi Allah baki miji na miji na garin nan amma fa mata nan fa suna iyayen maza da mata dan Allah mata ku zo mu haɗu mu canza mu canza tare ku zo mu canza masu saurare iyakacin shirin kenan yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da mataimakin shi Monsieur Innocent da kuma injiniyan mu Mr Nelson Lopes ni Halima Jumro sallama da ku sai gobe haka da izinin Allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.